Abokai masu sarrafe-sarrafe barka da yau ku yi hattara. Madarar da bata da tsafta tana iya janyo rashin lahiya ga iyalanku da ma abokan hulɗarku. Madara mai kyau na farawa ne da tsafta. Saboda haka ku wanke hannayenku a duk lokacin da za ku yi tatsa, ku wanke nonon shanunku, ku yi amfani da kaya masu tsafta da marufi. Ku tace madarar tare da kyalle mai kyau bugu da ƙari, kada ku ajiye madarar a cikin zafi ko kuma kuda. Haka zalika idan kuna amfani da ruwa masu dauɗa ko abu mai tsatsa madarar na lalacewa da wuri madara mai kyau ana ajiye ta ba tare da wata fargaba ba ana sayar da ita da wuri kuma tana kare lafiyar al'umma domin duk wani ƙarin bayani sai ku kira 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal